ai wallahi ina gaya miki baby duk wanda ya taba ki kawai ki zo ki gaya mun kawai wallahi tallahi duk wanda ya miki rashin kunya ke ko kallon banza mutum ya miki kawai ki zo ki gaya mun na rantsi da Allah mu muka mu wasu ma can a waje balantana ke ina ji da ke ni ba akan ki ba ba abun da ba zan iya yi ba har kisa zan iya yi akan ki ina ji gaskiya kace ko me nasa ka zaka yi ko ko zaki sa min wani abu da Allah eh a'a wallahi dan Allah ki san ne wani abu da Allah ka wuce ba abin da zan saka wallahi na san zaka iya ni akwai wani shege ma da zai iya taba min kema ya gama wai ya kwana lafiya a garin nan na rantse da Allah kai sai dai kawai mu kalla mutum wallahi Allah sarki ashe kai ka karfa ne dan Allah ki sani da miki wani abu ni kawai da gwada miki shi a'a ba komai an abin ya taso zan gaya maka to yanzu abin da yake kasancewa mu je raka ki inda kika ce saboda gurin kan ma wani miki kallon banza ma kawai to shikenan ka ce ni sarauniya ce haba mu ce mu je ce mu je Lafiya gudu. To haka? Ka ji mun mafauracin mutum. Wannan inda ya rike ni ba sani ba komai dan satan mutane ne ko kuma dan sare-sare ne. Wallah wannan da ya rike ni wannan in ya rike ni to ni ne na wasa.